Bismillahir Rahmanir Rahim. Mundo, babi na 43. Taya kenan? Murmushin gefen baki tai ta ce da sannu zan sanar da kai komai. Yanzu zan karɓi nambar wayarka. Ta juya ta buɗe motar ta ɗauko wayarta. Ya faɗa mata nambar ta rubuta. Ta ji sunansa da ya faɗa hakan yasa sa ta yi da Bilal Biji. Ta koma motar tana masa alama da hannu ya zo. Ya ƙara sosai tun windanta. Ta zuge jaka ta mika masa dubu goma. ta ce ga su somin taɓu ne idan kaman aiki yace ya kamata zan maka ninkin ba ninkin su karɓa ya jujjuya su ganin dubu goma ba ta sa as ya sa ya ce sai na ji ya juya ya koma gida ya ma samu kuɗin ba salame sai da ya zabge dubu goma ya bar goma a falo ya same ta tana ta hamma ko bakin ba ta rufe ba tana ganinsa ta ce ka samu kuɗin hannu ya sa aljihu ya ce ga su amma dubu goma ne shi ma ya ce ba shi da su Ta fisga ta ce na yi maneji da su. Ya ce kada bashin ya ɗauki tsawon lokaci. Tsaki tai ta ce ita dubu goma har sai ya wani bada ka'ida ƙa'ida ake a kanta. To haka dai ya ce. Ya faɗa yana wucewa ɗaki abinsa. Minal tun da ta shiga gidan take kallon munda wacce ke zaune kan kujera a sama. Tana ware buks ɗin assignment ɗinta. Gani tai ta ƙara yi mata kyau da fresh. Wani kishi ke cin ta. Tana jin ko ta wacce hanya sai ta raba su. Sai ma ta je ƙasar ya fara santa. wani mugun kallo ta zabga zabgawa mundo wacce ta kau da kai daga makallanta, kallanta dan ta kula matar nan kiris take jira ta nemi abin da za su yi husuma ɗakin da take zama ta wuce ta saki ta ce wannan matar sam ta tsane ne minal huci ta yi cike da takaici ta shiga ɗakin su ikiram ta zauna tana bugar cikin su sai dai duk wasu bayanai da ta yi tunanin za ta samu wurin su ikiram ba sanar da ita komai ba a yayin ta kula ma ba su san ina ya je ba Babban abin bakin ciki ma Ummi tun bayan amsar gaisuwarta da tambayar su Momi bata sake yi mata fuskar da za ta tambaye ta wani abu ba. Haka ta fito daga ɗakin ta gidan da kallo ta ce, "Ne kuke wa gani gani ko? Zan fanshe ku jira in dawo tare da Arab." Haka ta bar gidan ba biyan bukata cikin takaici. Amma tunda ta san ƙasar da yake idan ta je za ta san yacce za ta same sa, ta tafi da tunanin haka. Da Neji tunda ta saka maganin ta rasa natsuwarta. fargabarta kada a ce amaryar ta mutu ko wani mummunan abu ya same ta ba ta taɓa ganin ta ba tun da ta fara aiki sashen amma haka nan take jin tausayinta don ta soma fuskantar tana cikin ƙiyayyar kishiyoyi haka wannan ranar ta yi sukuku ƙarfe biyar na yamma matashiyar budurwa ce da ba za ta wuce shekaru sha shida ba sanye cikin tsadaddiyar a baya. ta kalli ƙaramin yaron da ke falon sama yana kallon katin bai wuce shekaru takwas ba ta ce Ammi har yanzu bata fito ba? Kai ya ɗaga ya ce i bacci take. Bacci kuma har yanzu? Ta faɗa tana yin hanyar ɗakin nata. Da sallama ta shiga ɗakin. Sai dai ga mamakin ta bacci take. Ammi yau da bacci a irin wannan lokacin. Ta san ita ba mai baccin yamma ba ce. Ko su tun suna yara ba ta bari su yi. Cewa take ba kyau. Na tabbata ba ta jin daɗi ne. Ta maganar tana ƙarisawa bakin gadon ta kai hannunta kan jikin mahaifiyar tata. don akwai shakuwa sosai tsakaninsu tar jikin nata babu zafi sam kallonta sai sosai ta ga bacci take a natse ta sauke ajiyar zuciya ta juya ta fita ɗakin kai ba za ka je baddan husna ba ne kai ya girgiza ya ce a, da ba zan je ba ba ta sake cewa komai ba ita ma dole ce kawai za ta saka ta zuwa sanin ko ta je da bakin ciki za ta dawo amma an mi faɗa za ta mata sosai matakar ba ta je ba ta rasa mai yasa duk abin da ake musu a gidan amme ba ta taɓa magana hasali ma yi take yi tamkar bata san ana yi ba Najati yau ma ta zo gidan lectures na tsafta ta yi wa mundo tare da nuna mata yacce ake har gyaran gado ya yi nit sosai hatta wanke ban ɗaki sai da ta nuna mata ta faɗa mata muhimmancin turare Munda duk da tana ganin takura ta take amma ta ƙaru da abubuwa da dama sai isha'i yau ma ta tafi Munda ta ce o ni wannan mata akwai iya yi komai sai ta ce ga yadda za ka yi Hauwai ma me yasa ni kaɗai take mimawa banda su Ilham ta taɓa baki ta ɗauko assignment ɗinta za ta yi Arab ya faɗo mata a rai ta ce Allah sarki ya yi Arabi da yanzu shi zan je ya koya min ta tuna ranar da ya ce ta karanta A to Z wai fa shi ya ɗauka ban iya ba ko sai dariya tana sake tunawa da yace ya ce mata perfect wani murmushi ta yi na jin daɗin ranar ya yaba mata Haka ta yi asamin ɗin ita kaɗai ta ajiye littafin ta kwanta. Yau ma juyi kawai take yi ta kasa barci, sai dai yau tunanin Baffa da Daneji take yi. Hanifa ta fito ɓangaren da ake birthday ɗin sam babu wani zumuɗi ko faraha a tare da ita. Harabar gidan aka yi wa decoration haɗaɗɗe na masu kuɗi. An jera kujeru da tebura tamkar bikin aure. Ga mutane ta ko'ina kai ka ce wani taron biki ko suna ake yi. Tun daga nesa ta hango yadda Hajiya Saratu matar mahaifinta ta biyu ta ci gayu sosai. Sarƙar gwal da ke wuyan tana haskaka ta da awarwaro. Husna ita ma ta ci ado. Kana kallon ta kasan ita ce celebrant ɗin. Sauran ƙannansu da yayyensu kowane ya taɓa ado. Daga gefe ta je ta tsaya tana bin mutanen gun da kallo. Hajiya Zinnira uwar gida kuma mahaifiyar yarinyar da ake yi wa birthday ce ta fito, cikin nata adon mai ɗaukar hankali. tana taku kamar ba ta son taka ƙasa tsabar girman kai don ta haɗa jini da sarauta ba ƙananun kuɗi ta narkar wurin tsara badde da tufafin da ta saka har na yaranta ba hanifa tun da ta zo wurin ba wanda ya kula ta harkar su kawai suke yi da bakin su husna sa'ar ta ce amma san ba sa shiri hakan ya sa bata je wurin ta ba tana tsaye tana ɗan bin tsirarrun mutanen wurin da kallo ji ta yi tsayuwa a gumma ya ishe ta kawai ta juya ɓangaren su dama ta leƙo ne gudun ammi ta ce ba ta zo ba baki suka taɓe burinsu dai ya cika da amma ba ta zo ba saboda yawa abokansu ba san akwai wata amarya a gidan ba su abun su kaskanci ne a ce an sake yi musu kishiya mutanen kusa da su sosai kuma da suka santa nuna musu suke bata da matsayi bora ce a cikinsu hanifa da neji ta gani a bakin kofar bangaren su tana bin bango yanzu ma wani sa idan aka zo musu hala ta tambayi kanta cike da ƙunar rai ta kalle ta ta ce wace ce ke da zaki zo kina mana laɓe da neju ta sadda kai ta ce mai aikin gidan ce hajiya dai lafiyar ta kalau ko husna cike da zargi ta ce kalau take sai dai meye naki na tambaya da sauri da ne da ta juya ta ce bari na je ana kira na kafin hanifa ta sake wata magana ta bar wurin da sauri da neji kam tana fita ta sauke ajiyar zuciya ta ce na ɗauka guba suka bani kai wannan bala'i da miye kama Hanifa ta bi ta da kallo ta shiga cikin. Ganin har lokacin Amina bacci ta ce dole na faɗa wa Abba akan abin da ke faruwa, don ina ga Ami ba lafiya take ba. Bilal na shiga ɗakin sai ya cire rigar sai ya cillara ƙasa ya bar vest. Jiya ya an buɗe mai ƙofa. Ran sa ɓace waigo ya ce, Ni fa ba na son a dinga buɗe min ƙofa kai tsaye haba. Dole in na aure na bar gidan nan. Ko na sai sakata na dinga sawa. Abu ba sirri. Rahina wacce ke tsaye tana jin sashe keke ta sa hannu a ugu tana jijjiga ta ce wannan damuwarka ce biya ni kuɗi na da ka satar min kwanaki tunda har kana da kuɗin yin rabo yau ta yi maganar tana miƙa mai hannu wani banzan kallo ya mata ya ce kin san Allah a wuya nake kar ki bari na huce a kanki ta murguɗa mai baki ta ce in ma a hanci kake bai dame ni ba ka bani kuɗi na kawai ba gaira ba dalili ba za ka satar min kuɗi ka biya na ba kanta yayo cikin ɓacin rai wanda ya sa ta juya da gudu ta bar ɗakin salama da ke kicin tana hada abinci ta juyo su tsaki ta ta fito cike da masifa ta kalli rahina da ta yo kanta tana neman ɓuya ta ce umma allah ku ce ya bani kuɗi na wannan ai zalunci ne hankaɗe ta tai daga kusa da ita ta ce shashashar banza da wofi kawai kina mace amma akan tsinanniya dubu ishirin kina neman tada mana hankali eh amma ai kuɗi na ne ko kina sake magana ina tsinka miki mari kuma wallahi in sake ganin yaron nan mai motar haya ya zo gidan nan ke yanzu ki samu irin mijin mun ya dawo ki je gidan ki nemo ko abokin shi ne ki yi aure ni ba shi da ƙani ne cike da kishin mun ta ce ni ina na sani sannan ni ƙanin shi ai ya min yaro sai dai abokin baki salama ta taɓe ta koma ciki tana cewa sai girman kai kamar wata 'yar gwamna wai ya mata yaro to yarinta inda kuɗi wa ke lissafawa banda dai shirman banza rahina ɗaki ta koma ta jawo kayan da suka ɗauko a gun mundo ta gwada tana cewa Allah an cuce ni wallahi ban taɓa tunanin mahaifi zai iya ma 'yarsa baƙin ciki ba sai a kaina Minal da ta yi ɗin makaranta ta ƙosa admission ya fito, ta yi applying na viza. duk ta rikice. Ji take kamar ta jawo lokacin ta ganta tare da Arab. Cikin sa'a tana zaune ɗaki ta ji karar imel. Tana duba admission ne ya fito. tsallatai na murna a take ta soma process na applying visa wanda aka ce sai ta je abuja embassy a ranar ta matsawa alhaji Hussaini ya sayar mata tiket na zuwa abuja washe gari a ɓangaren mundo ta dage sosai tana ta karatunta har da ma ta yi nisa wanda karatun ƙur'ani da ya zauna kanta ya sa wata sabuwar natsuwa ke shigarta ga kuma Naja a gefe wanda take ganin duk ta bi ta takura wa rayuwarta sai dai a hankali ita kanta tana ganin canjin da ta fara yi fatar jikinta ta ƙara haske tana sake washewa ko yanayin diresin ɗinta ya canza ga girki duk ranar alhamis da juma'a tare da su ikiram suke shiga kicin ummi ma ta dage gun nuna mata abubuwan da ya kamata ko zama ta in ummi ta kalle ta ta san ta gyara wanda yanzu a hankali ta fara gane komai yau wata guda tun da tafiyar arab haka kuma kullum sai ummi ta ba ta waya ta shiga da shi ɗakin sai dai ba abin da suke ce wa juna daga ina wuni sai ina gajiya sai su yi shiru can ya gaji ya kashe wani sa'in ma tana gaishe shi yake kashewa don shi so yake ya shiga hidimominsa amma ummi sai sake tuno masa da aurenta a kansa take yau juma'a kamar yadda suka saba sun sha girki kala-kala har samosa suka gwada yi sai isha'i ta wuce ɗaki don tana so ta yi karatun haddar da za ta bada gobe da kuma duba assignment ɗinta. Wayar Ummi wacce yanzu in dai za ta tafi ɗaki dole ne ta zo ta ɗauka ta shiga da ita, ta kalla. Ummi ta sa mishi ka'ida a kan tara zuwa da rabi dole ya kira su yi magana da Mundo. Duk sanda ta mai da wayar sai Ummi ta duba ta tabbatar ya kira sannan ta amsa. Kallon wayar ta sake yi a karo na biyu. ranar wayar ta yi tare da cewa tara da rabi har da minti biyar. Da alama yau ba zai kira ba. ta ɗan turo baki rashin kiran na ɗan bata haushi ta ɗan ja numfashi ta sauke ta ce uhm, idan ma ya kira baya wata magana ko damuwa bai yi ya tambaye ni makaranta ba ma amfanin kiran nasa miƙewa ta ta ɗau wayar ta hau kan gado tare da jan bargo ta rufe fuskar ta sanye take da doguwar riga na barci kanta ya sha kitso don jiya aka musu kitso mai kyau gashi dama Allah ya bata gashi kitson ya kwanta a saman bayanta kaɗan Yaya bargon ta ta sake ɗaukar wayar ta ce har da arba'in kar ma ya kira ta dai shi da ummi ne ni ba ruwa na' Tana ƙoƙarin ajiye wayar sai ga kiran shi. Da sauri ta ajiye wayar ta ce ara sai ta yi saurin rufe baki ta ce sai da ya ga dama ni ma sai na ga dama. A ringin na hudu ta ɗauka. Arab lokacin saura ƙirs ya kashe wayar don aransa har addu'a yake Allah ya sa kar ta ɗauka. Shiru suka yi ta girgiza kai a ranta ta ce shi fa a dole sai dai ni na fara magana. Daurewa ta ta ce yaya ina wuni? Lafiya akwai wani abu ne? Cike da takaici ta ce babu. Oke sai da safe. Yau haka kawai ta ji sai ta riga shi kashe wayar. Tana ji ya faɗi haka ta kashe ta ajiye tare da dafa saman kirjinta ta ce wayo Allah na gwada wallahi. <laughs> <laughs> ta kwantar da kanta saman filo tana haki kai ka ce gudu tai can kuma ta murmushi ta ce ko banzari ma na gwada wata ɗaya kenan kana min yau na rama arab <laughs> kallon wayar ya tsinci kansa da jin zafin kashe wayar da tai lalle yarinyar nan wata har ta isa yana magana ta kashe mai waya bai ce ta kashe ba jiya ba zai iya haƙuri ba hakan ya sa shi sake kira mun da har ta fara addu'ar barci ta ga kiran shi ido ta zaro don ta tabbatar masifa ya kira ya yi kashewar da ta yi kamar kar ta ɗauka sai kuma ta ɗaga cike da tsoro arab fuska a haɗe kamar tana ganin shi ya ce ba na ce ki yi ƙoƙari a raba auren nan ba kafin na dawo me kika shirya yanzu a cikin wata ɗaya jin kalaman ta yi har cikin kanta nan da nan ta ji zafin kalaman tana yin shiru cikin ƙunar rai ya ce ba magana nake miki ba sake shiru ta yi wanda hakan ya sa ya ɗan buga tabil ɗin gabansa cikin faɗa ya ce neman raina na kike don kin ga bana nan ko me ba magana nake miki ba yawon bakinta ta haɗiya tsoro duk ya cika ta ta ce kai za ka faɗa wa ummi ni tsoro nake ido ya ɗan rintse kaɗan cikin takaici ya kashe wayar kwafayi ya ce wato ni ne ban tsoron ummi ko yarinyar nan da alama ta fara raina ni Manda kuwa rubda ciki ta yi ta kifa filo saman kanta ta ce, Yau na ga masifa da bala'i, to ai kai ne mai sakin ba ni ba, sai kuma ta kwanta daidai ta ci gaba da addu'arta har barci ya ɗauke ta kalamansa na mata yawo minal komai na tafiya ya kammala daren yau za ta wuce ƙasar bastani sai zumuɗi take tana ji kamar kwana ɗaya ma ya mata yawa sai hasasun rayuwar da za su yi a can take yi ta gama haɗa kayan ta tsaf alhaji Hussaini ne ya shigo falo ya kalli momi wacce ke tsaye tana mai sanne da zuwa tare da amsar jakarsa fuskarsa babu fara'a sam ya ce ina uwata take ta nuna ɗaki ta ce tana take a kira ta ya ɗaga kai wanda hakan ya sa ta yi ciki shi kuma ya zauna a falo yana duba wayarsa shigowa ta yi sanye da wata haɗaɗɗiyar abaya mai kyau da tsada ta sha kwalliya kai ka ce ba zaman dogon zango za ta yi a jirgi ba kusa da shi ta ƙaraso ta ce dadi na sannu da zuwa kuɗi ya ciro ya miƙa mata ero ya ce ga wannan ki riƙe a hannunki sannan na biya kuɗin hostel da za ki zauna kada ki kuskura ki min asarar kuɗi ke kanki kin ga da yadda na haɗo kuɗin nan sannan ki tabbata kafin arabe dawo ƙasar nan ya amince da auren ku abu na gaba wallahi in har kika zubar da kima da mutuncin ki na ƴa mace a waje ko a gunshi to kar ki kuskura ki dawo min gida kin ji na faɗa miki abin da ya kai ki karatu zaki na shekara ki tabbatar kin ja arab ya jira ki kin gama ku dawo tare sannan ki tabbatar kin yi karatun ba wai soyayya kaɗai ba cike da gamsuwa ta ce na maka alkawari sha Allahu ba zan baka kunya ba ba ni da kowa sai ku babu dalilin da zai sa na bijire muku nan ta kalli momi wacce ta kawo da kai gefe miƙewa ta ta rungume ta tare suka fito duka akan za su kai ta iyafat momi ta ce ina dai baki faɗa ma kowa za ki can ba ta ce i momi kai ta jinjina ta kalli alhaji Hussaini ta ce gwara kar su sani in ba haka ba matar nan tsaf za ta sa shi ya dawo tsaki ya ce ai fatima baƙin hali ya mata yawa saboda ita kaɗai ta raine su shi yasa ta koya musu baƙin hali irin nata haka suka yi ta zantuttuka har suka isa iyafat nan suka yi sallama suka baro ta a can kishin gida take akan gado tana zuƙar shisha gefe kuma waya take da kanwar mamanta wacce akwai shakuwa tsakaninsu cike da ƙunar rai ta ce an ban san me ke damuna ba kin fi kowa sanin ba abin da na tsana irin a wulakanta ne zan ɗauki komai amma ban da shi kamar ni ina ma saurayi yana banzartar da ni daga can antin ta ce shi ɗin banza ke fa ko ɗan shugaban ƙasa kika ce kina so to fa sai na san yadda kika kika same shi dariya tai tana limshe ido ta ce shi yasa nake son ki antina kofar da ƙawarta ta buɗe ta kalla ta ce har kin sa gabana ya faɗi menene? Kai ta girgiza ta ce anya ni kan yusi da gaske yake kina mai arab ya bar ƙasar. Zumbur ta mike tsaye waya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mata, tofa, ina maza masu kutaren hannu, ina mazan da suke da shi, amma ba sa ba wa matansu. wato masu hannun jarirai kenan to uwar gida buɗe kunnen kikici ga wani magani da muke kiransa atm shi dai wannan magani mai suna atm mahaɗinsa shine cingom to fa kun ji wata sabuwa kuma shi dai wannan magani idan har kika yi amfani da shi wanda mahaɗinsa cingom ne kika jefa a bakinki a lokacin da kike buƙatar tambayar mai gidanki wani abin in har mai gidanki ya ji ƙamshin wannan maganin gami da cingom ɗin nan to duk abin da kika tambaye shi jikinsa na rawa sai ya baki amma sai dai na ce ‘yar uwa ki ji tsoron Allah kada ki sake ki tambaye mai gidanki idan har kin san ba shi da shi sannan kar ki tambaye shi a lokacin da kika san ba shi da halin yi miki duk abin da zaki tambaye shi kuma ko umarni kika bashi to tabbas sai ya bi da haka kada ki bashi umarnin da kika san zai kauce wa ka'idar addinin musulunci domin da zarar ya ji kamshin wannan maganin mai haɗe da cingom ɗin nan tamkar raƙumi da akala haka zai dinga binki sannan kuma tamkar atm haka zaki ki dinga tatsarsa sai dai sharaɗi don allah kada ki tambaye shi a lokacin da kika san ba shi da shi domin duk yadda zai yi sai ya nemo ya baki kuma daɗin daɗawa shi dai wannan maganin idan har kika yi amfani da shi a ranar kuma mai gidanki ya zo ya kusance ki tamkar wannan cingom ɗin haka mai gidanki zai ji daɗinki ya dinga tumamin miki sambatu don haka shi dai wannan sirrin aiki biyu yake yi na farko ga matan da mazajensu ba sa kyautata musu wato masu hannun jarirai na biyu shine ga matan da mazajensu kwata-kwata ba sa jin daɗinsu sannan ba sa nuna gamsuwarsu da su. Sannan kuma shi dai wannan maganin mai suna ATM ba a samunsa a kasuwa, a wajenmu kaɗai ake samunsa. Domin akwai masu yin magunguna na bogi suna karya da cewar kayan wajen abokiyar nishaɗi ne, to karya ne, kayana a wajena kaɗai ake samunsa. Sannan in dai kin yi odan maganinmu, muna iya aikawa kowane gari kuma kowace ƙasa a faɗin duniya. Kama daga kan Najeriya har zuwa ƙasashen waje. Kamar su Nijar, US, kai har ma da Saudiya, kai ko ina a faɗin duniya in dai ka yi odar magani na zan iya aika maka. Da haka ga masu buƙatar magungunanmu mu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka 081 42 80 0199 don Allah idan kin san ba siya zaki ba kada ki kira wannan number domin wannan layin na business ne.